wasu kenan daga cikin ɗaruran 'yan gudun hijira ke nuna fushinsu game da matakin da gwamnatin jihar taraba ta ɗauka na hana a raba musu buhunan hatsi da gwamnatin tarayya ta turo jihar sama da buhu dubu goma sha biyu wato tirela ashirin domin a tallafa 'yan gudun hijira da ke jihar shugaba buhari ne da ya koyi maturo turo minista harkokin mata da kuma walwalan jama'a sanata aisha juma'ar hassan wato maman taraba da wannan sako domin a raba 'yan gudun hijira to amma abin mamaki sai ko gwamnatin jihar ta hana da araba waɗannan bayan Allah ga ma dai bayanin da ministan ta yi wa waɗannan 'yan gudun hijira da suka taru domin karɓan kayakin tallafin jimla wato mota ashirin ya bada a kawo muku amma gwamnatin jiha sun rike ban san dalili ba Allah kaɗai sani amma da an sake za a nemi shugabanninku a damka musu domin su raba mu shugaban kasa yana juyayi ya ce kuma ana kokari daidai gwargwado domin a lafar da komai da komai domin ku samu ku koma gidajenku da jahohinku Allah ya taka muku da alheri Allah ya kara muku hakuri ku yi wa gwamnati addu'a domin a zauna lafiya domin ku koma gidajenku sannan a ci gaba da ayyuka yadda ya kamata Allah ya saka muku da alheri mun gode to ko me yan gudun hijiran ke cewa ne game da wannan abun da ya faru Allah ya ji aka da ya za mu ji dadi abin da aka haya da mu inda na ji bakin ciki da zafi ran na zo na zauna na nima abin da zan ci da ni da 'ya'yana uku miji na yara su suka na mu abu da mu a cin nan muka muka shara daga safe har dare ba bu samu na Allah ya isa mana haƙƙin mu talakawa wannan batu dai ya ma ja martani da kuma cece kuce daga wajen wakilan al'umma honorable garba garba ce dai dan majalisar wakilai ne da ke wakilta mazabar bali da gasol inda yan gudun hijira ke da yawa ya ko bayyana bacin ransa ne ma game da wannan mataki da gwamnatin jihar taraban ta dauka. Abin da zan ce shine dama gwamnatin jihar Taraba a koda yaushe in ka ga taka takawa ce wadda su hana shugaban kasa baba buhari aiki kuma ga 'yan manoni ta nuna yaushe shugaban kasa zai bawa ministansa hatsi ya ce a kawo 'yan gudun hijira mutane ne wadda suka takayyara mutane ne suna cikin yanayin da yaya na kayi aka turo da minista tarayya domin ta raba wa'annan mutane amma sai gwamnati jihar taraba ta rike wa'annan kaya bata ji tausayin wa'annan bayan allah wadda suke cikin yanayi na kaka na kayi ba wannan al'ada ne na rashin imani to sai dai kuma a martanin da mai da gwamnan jihar taraban ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin yada labarai mr silvanus giwa ya ce minista bata ma bi hanyoyin da suka kamata ba wani don haka ne mako suka hana raba kayakin. Ina take sai yanzu da federal government ta kawo kaya kafin ta zo tana so ta fara siyasa ciki to ta bi ta biyo eh, eh, due process ta san cewa fa akwai gwamnati a kasa ba. kawai fa za ka zo gidan mutum ba yi sallama ba haka ake in ba APC ba a ita ba ta kyauta ba ta due process inda ya kamata a zabi a sake ka amma ba za ka zo ta wasa siyasa ciki ba kuma mu gane wani siyasa wannan mu tun ba yau ba a da darajitin yana yana taimako idp ina ta ce lokacin sai yanzu da gwamnati eh, sun kawo kaya kamar tara su mutu. menene dai tuni masu fashin baki ke ma danganta wannan lamari da rikicin siyasar jihar domin ko sanata Aisha Juma'a Hassan ita ce ma ta yi wa Jami'ar adawa a jihar ta APC takarar kujerar gwamna inda ta fafata da gwamnan jihar es Disan Isako inda ko aka yi kare jini biri jini Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya